to kun ga yanzu yadda zina take kuma an yi bayani cewa zina ba ta tsaya kawai wai sai an je an sadu shi ne aka yi zina ba a kofofi ne take da shi mutum ya tsaya yana kallon fina-finan batsa da hotunan batsa shi wani ana kiransa zina ido idan mutum ba zina shafa 'yan mata yake yi to wannan sunansa zinar hannu idan tafiya yake da kafa ya ji gun sunansa zinar kafa idan mutum kuma muryan batsan yake ji yake jin daɗi to sunansa zinar kunne kunne yana zina in yana jin kalmomin batsa da suke na zinace zinace kuma suna burge shi yana jin daɗi yanzu kun ga ya kamata kowa ya ji tsoron Allah Oh